Asma'u Sadiq wacce aka fi sani da Baby Nice ko Mama Gada ta ce a yanzu ta fi mai da hankali a waƙoƙin gada a wuraren bukukuwa da sauran taruka na matasa maimakon rayu al'adun wasu ƙabilu ko meye dalili? Eh to gaskiya ina yin waƙoƙi ne irin na gada sannan kuma muna shirya wa mutane gada musamman idan za su yi harkar aure wanda ya shafi harkar gargajiya ma'ana traditional kenan. Mm. to mukan je mu shirya musu gada muna da 'yan gada kala-kala da maza da mata wani taron akan iya cewa mata kaɗai ake so to muna da mata wani taron kuma ana haɗawa maza da mata ya danganta da yadda kake so kenan da mun gada ana haɗa da kamar yadda ake yi a dandali mata da maza wannan ta zo ta yi waka maza su kuma me suke yi kwarai mm. kuwa su ma mazan su rawa suke gaskiya ana hada su da matan da mazan suna rawa a dandali eh. Eh, yawanci za ki ga taron ana wani taron za ki ga suna yi maza da mata wani kuma sun fi son mata to ya danganta da yadda mutum yake so na san a gaɗa yawanci mafi akasari yara ne ba mm. manya ba mm. manya ne da ke kuka yara eh to gaskiya shi ma hawa hawa ne akwai yara 'yan daidai sannan akwai matasa 'yan mata sannan kuma akwai manya manyan mata ki ce abin na ki babba ne <laughs> gaskiya abin dai gaskiya sai wanda ya gani ce aka haki ka fara gadan nan shin sha'awa ce ko ke ma da kin yi gadan ne da kike tasowa e to gaskiya kusan dai tunda ina yin waƙoƙi da da na fim da na siyasa waƙoƙi da kika sani to amma yanzu na fi mai da hankali na akan waƙoƙin gada abin da yasa na da waƙoƙin gada dama su nake yi na wani kaina hmm. waɗancan waƙoƙi sai dai mutane su kira ni haka kamar masu waƙoƙin fim su kira ni su ce suna son na fim amma ni dai in dai waka zan shirya to gaskiya ta gada nake shiryawa saboda ta fi kuɗi ba haka bane abin da yasa saboda kullum muna so mu dawo da al'adar Hausawa yawanci an saki al'adar Hausawa zaki ga ana ta raya an fi irin a ce indiya indian night wane ne night night din nan to ma ba ganda da da gargajiya night ba gaskiya ne kada harshe ya gudu wa to shi muna zancen kamar shekaru nawa mm. eh to gaskiya yanzu da fara bunƙasa ta dai waka ga gaskiya na kai shekara goma ina yi amma da fito da hanyar da ya kamata a ce a rinka kawo mata suna yin rawar gaɗan da waye mm. ina ga gaskiya yanzu zai kai kamar kusan shekara biyar to farawa. Um, Riram wata waka ta gaɗa mu To a waƙoƙin gaɗa akwai akwai waƙoƙi ai yare na nayi ai yara arai ai yare na nayi ai yara arai to kin wani waka ma waka ce ta da to duk mun jujjuya su mm. irin su da dama eh suka da na zamani wannan fa zaki iya rira mun akwai daya ke kawa in ragayyar so kina ina duk ita ce ta zamo babbar kawa don ta kwashi fate <laughs> ta kwashi fate ko to <laughs> eh. kin ce ga dan nan kina hada da mata da maza kuma shi mm. muna garin Kano haka ne shin ya kike karkewa tunda akwai shari'a ko ko ba a eh, Eh, bi gidajen biki don a kama misali a'a to ai kin san abin a tsaftace yake mm. idan kika ji an ce wato maza da mata kamar da kika ana koroso mm. kin ga ai koroso maza da mata ne kuma entertainment ne kuma yana kayatar da mutane kuma ba ruwan mm, hukuma cewa za ta kama su ko wani abu to shi ma haka wannan abin na nishadantarwa ne kuma a tsari ake yi a ka'ida ake ba wai cakuda ake yi ba gaskiya ba matsala tunda abin a tsara ake yin shi ba a cakuda ake ba abu ne ake yin shi a tsari dambin alfanu ko yauwa a an samu alfanu wallahi a fannin mu na tsegumi kuwa fitaccen mai wasan barkwancin nan sheyi law a shafinsa na twitter ya bayyana cewa nan da shekaru uku masu zuwa zai tsaya dan takarar shugabancin najeriya a cewarsa masu iya magana kan ce idan za ka roƙa to ka roƙa da babban masaki baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya